Irmiya Sura ashirin da hudu Kwanduna biyu na ’ya'yan ɓaure Bayan Nebukadnezzar ya kwashe Yakoniya, ɗan yahohiyakim sarkin Yahuda da farawa, da masu sana'a da masu zane zanen Yahuda daga Urushalima zuwa Babilon zaman bauta, Ubangiji ya nuna mini kwanduna biyu na ’ya'yan ɓaure ajiye a gaban haikalin Ubangiji, kwando guda yana da ’ya'yan ɓaure masu kyau sosai. kamar waɗanda suka nuna da wuri, ɗaya kwandon kuma yana da ’ya'yan ɓaure marasa kyau, sun yi muni har ba a iya ci. Sa'an nan Ubangiji tambaye ni ya ce, Me ka gani, Irimiya? Na ce, ’Ya'yan ɓaure masu kyau ɗin suna da kyau sosai, amma munanan sun yi muni har ba a iya ci. Sai maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa, Kamar ’ya'yan ɓauren nan masu kyau haka zan kula da mutanen Yahuda waɗanda aka kwaso, waɗanda na fishe su daga wannan wuri zuwa ƙasar Babiloniyawa, idanuna za su kula da su don kyautatawarsu, zan kuma komo da su wannan ƙasa, zan gina su ba zan rushe su ba, zan dasa su ba kuwa zan tumɓuke su ba, zan ba su zuciya don su san ni, cewa ni ne Ubangiji, za su zama mutanena, zan zama Allahnsu, gama za su komo gare ni. da dukan zuciyarsu, amma kamar ’ya'yan ɓauren nan marasa kyau, waɗanda sun yi muni har ba a iya ci, in ji Ubangiji, haka zan yi da Zedekiya sarkin Yahuda, fadawansa da sauran mutanen da suka tsira a Urushalima, ko suna a wannan ƙasa, ko suna zama a Masar. Zan mai da su abin ƙyama da masifa ga dukan mulkokin duniya, abin zargi da abin karin magana, abin ba'a da abin la'ana, a duk inda zan kore su zuwa, zan aika da takobi, yunwa da annoba a kansu, sai an hallaka su sarai daga ƙasar da na ba su da kuma kakanninsu.